bayan wannan Mustapha a hirar da muka ya zargi cewa an ta matsa masa an ta wato hura masa wuta da matsin lamba an kai shi kotu an yi barazanan daure shi da sauransu da sauransu yana koyarwa a yar'aduwa an sa an bashi shi har sau uku shin ina dalilin da aka matsa mishi laifin me ne to yanzu gwamnan jihar Katsina shi zai tafi university ya bada kwairi ga ma'aikacin eh, jami'a babu inda alaka ta haɗe ta gwamna gwamnan jihar ya tafi jami'a ya kawo takardar da aka rubuta mushi da sunan gwamnan jihar katsina dr ibrahim shehu shema wato abubuwan kamar da na ce hmm. Yana suna bukatar a tsaya a nazari kada a yi abubuwa na maganganu wa'anda ba su da tushe bare makama abin da na sani a lokacin da ake magana an kai mustapha inuwa kotu a lokacin gwamnatin eh, barista ibrahim shehu shema hmm. shi da ibrahim shehu shema ya yi magana cewa akwai kudaden da shi mustapha ino ya tafi a rediyo ya ce an ciwo ma jihar katsina bashi hmm. shi kuma da ibrahim shehu shema ya ce a'a bai kamata a mai kazafi ba shi bai taba cin bashin ko kwabo ba tun da ya zama gwamnan jihar katsina hmm. har ya gama shekara takwas din shi haka malam umar musa har aduwa tun da ya yi gwamnan jihar katsina shekara takwas bai taba ciwo ma jihar katsina bashi ba wannan shekaru na sha shida na pdp gwamna uh, alhaji kamalamar musa raduwa da kuma barisa ibrahim shehu shema wanda ke raye yanzu hmm. dukansu da suka yi gwamnati ba su taba cin bashi ba to abin da ya sa aka kai mustapha eno kotu a lokacin ya faɗi cewa ina aka je aka ciwo ma jihar katsina bashi kuma da yake allah shine allah allah bai zalunci sai gashi yau mustapha inuwa na sakataren gwamnati gashi kuɗin da suka ce an ciwo ma jihar katsina bashi hmm. sun dawo a cewa ba bashi ba ne a jihar katsina ma ke bin bashin wato faris club an ba su biliyoyin kuɗi yanzu an maido ma jihar katsina wanda a wannan lokacin shi kan shi ba rusa ibrahim shehu shi ma sai da ya ce muna bin kuɗi da ya kamata daga gwamnatin tarayya a maido mana amma aka je aka ce wai bashi ma aka ciwo to sai gashi allah cikin ikon shi yanzu a gwamnatin wannan ta anshi biliyoyin kuɗi wanda ga nan da yawa hmm. faɗin su ma farar ɗaya aiki na yanzu hmm. a ƙarƙashin paris club wanda kowa ya sani biliyoyin kuɗi ne aka mai doma jihar katsina da hmm. sauran jihohin najeriya ba wai bashi aka ciyo ba da sunan jihar katsina to saboda haka in haka ne to a tsaya a tantance gaskiya abin da ya sa ban son shiga cikin wasu abubuwan masu zurfi da yawa honorable bashir tanimu dusan ma ya zo gida rediyon nan shekaran jiya ya yi magana ya ce yana ganin in har mustapha na tunanin akwai wani abu da ke kunshe tun da shi yanzu cikin gwamnati yake yana da dama ya ba da umarni a banki a bashi ainihin statement of account na gwamnatin jihar katsina daga ɗaya ga watan hudu na 2007 har zuwa 28 ga watan biyar na 2007 lokacin da aka anshi mulki to wannan bayanin idan har ya fiddo shi ya bayar da shi to in wannan magana gaskiya ce za a gani in karya ce za a wacce magana ai ka riga ka kore wancan maganan ka ce ba a yi ba ma maganan kuɗin nan to ai tunda ba a yi ba kuma bai yadda ba har yanzu eh to wajen abin in ya fito yan jihar Katsina za su kamar yadda muka sha faɗi na'am to amma lokacin lokacin gwamnatin ku ne me yasa ba ku fito da wannan bank statement ba ai ba a ce ba ba ku zargin ba ba wanda ya ce to ai da an ce kuma ana tunanin a yin hmm. to da lokacin ne za a yi amma yanzu ne ake bi ta da kulli ce wannan domin yanzu akwai dama ta gwamnati hannu ake wannan domin inda waccan gwamnatin tana kai ne aka yi haka. ai sai a fiddo takardun a yi bayani amma yanzu tun da shi yake da bisa madahon iko to yana da dama ya sun kamar yadda muke ta faɗi da kan shi ya zo wace nan dr ibrahim shehu shema ya ban naira miliyan dubu hudu wadda suka tada account a dubu biyu da sha biyar ko mm, maimakon dubu ashirin da biliyan ashirin da takwas biliyan ashirin da takwas ana magana aitin dubu biyu da sha hudu ne yana nufin tun daga lokacin ake da ita amma a sada za su anshi mulki naira biliyan hudu suka tadda hmm. abin da ya ce kenan to ai dama ita gwamnati za a zanna tun daga disamba ko november na 2014 har sai mai 29 2015 wajen wata shida kenan ba a biya ko albashi ba saboda wata gwamnati za ta shigo kana nufin cikin cikin wata hudu ne aka aka laƙume naira biliyan 26 wa'annan kuɗaɗe wanda yake magana mm. ita gwamnati ai gwamnati ba tsaye take ba tafiya take tafiya take yanzu yau gwamnati Ibrahim Shehu Shema ya tafi shekaru na biyar kenan hmm. an ba jihar katsina zunzurutun kuɗi sama da naira biliyan dubu ɗari biyar amma a yau a asusun gwamnatin jihar katsina nawa ke akwai hmm. saboda haka a shi kuma lokacin da ya tafi yabon gwamnati Dr. Ibrahim Shehu ma zai bari ne da kuɗin da ya suka rage mashi a lokacin da ya gwamnati. Kuma bai bar asusun gwamnatin jihar Katsina ba kuɗi ba. Ya batta da naira miliyan dubu hudu. Hmm. wanda a yanzu amma wata hudu kafin nan naira biliyan 28 ne wannan ban san hakikanin abin da ke shi ya faɗi to ba ni na faɗi ba ni ne gwamna ba ni iya faɗin alƙaluman da ke cikin asusun gwamnati ko yanzu hmm. abin da nake kira su masu madafan iko wanda suke da dama wanda suka ce za su yi buɗaɗɗen gwamnati to suna da dama su faɗi ma mutane cewa ga abin da ke kawon na gwamnati kamar yadda a lokacin nan dr ibrahim shehu shema ya bar kuɗi a cikin asusun gwamnati masha Allah so wannan magana ta ɗaya kenan kuma ah, ta biyu mm. Shi ne duk abubuwan nan da ake ta maganganu kan shi ya kamata a ce mun fi sa ci gaban jihar katsina gaba fiye da wasu abubuwa da ake wannan lokacin da ake ciki yanzu kamar yadda shi mustapha inuwa ya zo ya yi maganganu nan wanda diye tunanin zai zo ya program zai ɗauka ne zai je ƙarhin gwiwa na abin da ake tunanin za a iya ma 'yan jihar katsina a ainihin yanzu da aka dawo gwamnati to amma saɓanin haka sai aka yi ta jin wasu abubuwa da mutane ma sun manta da su ko ba su san ma to abin da ke magana ni ne ko da kai ne ka shirya tambayoyin nan da na kila da na tambaye shi menene kuke eh, za mu ƙara na mu alƙawarin cewa za mu ƙara hirar da Mustafa Inuwa to a lokacin Allah kamar na gaya ni shirya su kuma bai ji su ba sai dai da ya fara jin su kamar ruwan sama bayan an fara shirya. ruwan sama Allah sa mu samu mai albarka. Amin to za mu tafi hutu za rabin lokaci. Ah, idan muka dawo hutu rabin lokaci ah, za mu ji mata rawar da ka taka a lokacin kana shugaban ma'aikata wato chief of staff domin ana zargin cewa an waye gari sai da duk wani wanda ke faɗa aji daga kwamishinoni zuwa waye sai kwamishina ya kwan uku bai ga ba da ibrahim shehu sai ba a matsayin shi na gwamna kayi kaka gida ka rufe kowa idan muka dawo tun rabin lokaci za mu ji rawar da ka taka a lokacin kana ainihin wato shugaban ma'aikata wato chief of staff masu saurari ku biyu a cikin shirin da muke tattauna da shugaban jam'iyyar pdp a jihar kaduna lokal gamman da suke gamman. Mu ke ne a da zinara, PDP har gen Najeriya, Fati mai zai da Fawa da walwala kai yanda kake so Najeriya. Ban kowa ba, ya yi shu. रखो fatan kuma kifi kaya shi talake mutum ga waya kuma a kai ga cewa yana kakari ai ba a san haka to shiri ne da muke da na musamman masu rare muna muku bulale marhaban da dawowa wato karo na biyu na wannan tattaunawa ta musamman da muke yi da shugaban jam'iyyar PDP a jihar Katsina a Honorable Salisu Yusuf Majigiri garkuwan gabas kuma muna tattaunawa ne akan wata hira da muka da sakataren gwamnatin jihar Katsina Malam Mustafa Muhammad Inuwa inda yake kalubalanta waɗansu daga cikin batutuwan to da yake al'amura mun kai minti talatin mun duba wancan za mu duba jam'iyya ta wato pdp a halin yanzu a jagorancinsa da yake yi a matsayin matakin shugaba to amma da yake shi ma malam mustapha yanuwa mai da shi baya mun koma tarihi shi ma za mu dan larabi tarihi domin kuwa shi honorable salisu majigiri ai ne ya yi wa shugaban ma'aikata na barista ibrahim shehu shi ma inda ake zarge-zarge shin ya abubuwa suka tafi ne a wancan zamani domin an waye gari jam'iyyar nan ta pdp ta rasa kowa wanda kuma tocilan tana haskawa ne ga kai ci sa an je kai ne kai kaka gida sai abin da ka fada ake yi ba ka barin kowa ya yi rawan gaban hantsi me gaskiya wannan magana wai a lokacin wani lokaci na ina ciwo staff eh haka to ina gani dama haka kai ma sakataren gwamnati irin wannan kace yayi kaka gida an ce shine kwamitin kaza ina ganin abubuwan nan da wanda ya zo nan sai an ce yayi kaka gida so ni ba ni ba ban yi wani kaka gida ba kuma sai na ka tsoho kaka gidan ina so ka sani kaka gidan ma akwai tsohuwa akwai sabuwa to kila yanzu ana magana sabuwar kaka gida tsohuwar kaka gida kila an wuce maganar ta so ina kallon ah, kamar yadda ka sani Na. Ah, ishi ishu din wannan na gwamnati akwai irin abubuwa makamantan irin wannan to za ka ga wasu kodayaushe sukan so a ce su gwamnati suke ciki to saboda haka wannan tocilar da kake magana mm, to tana nan ga sabon mai kaka gida so kuma ka yi tambaya ya baka an so shi ina ga ranar ban bukatar in ba da wannan domin yau shi abu kiyama mm. an san shi so ana son ko ma za ka yi kaka gida ka yi mai amfani yaushe to saboda haka ina ganin kamar da na ce a ba tsoho yanzu yi magana sabo to bari mu magana jam'iyya na kamar da na fara a farko na ce akwai 'ya'yan jam'iyya hmm. wa'anda suke da bukata a kare haƙoƙinsu na kuma ai ma mutane jawabi don su sani hmm. kamar da na fara na yi magana shi kan shi dr ibrahim shehu shema akan abubuwan da a matsayina hmm. na shugaban jam'iyya bai kamata a ce an yi maganganu irin wannan ba a ce an ba abu ya tafi a hakanan babu wasu gyare-gyare kuma a matsayina wanda ni ina cikin duk abin da aka yi hmm. na tahiyar malam umar musa har addu'a allah ya ji kanshi don ni ban taɓa wata siyasa wadda ba ta shi ba tun hmm. rayuwa ta har zuwa yanzu hmm. so saboda haka duk abin da aka zayyana na takarkarun da aka yi mu ne ciyamomi na farko da muka fara takara a jam'iyyar pdp a 1999 tun da aka yi mata rijista so saboda haka duk abin da aka yi gaban mu aka yi shi da mu aka yi shi har ya zuwa yanzu so kaga in wani ya zo yana faɗin tarihin da ya kamata kai kana ciki ka gyara shi hmm. to kana da haƙƙi kai wannan kamar yanzu abin da ke faruwa kamar yadda na ce an yi wata magana a nan daga sakataren gwamnati cewa wai a roƙi 'yan kan magana matsayin ƙananan hukumi ko zaben ƙananan hukumomi wani mai kira wani mai kiran waya ne ya kira ya ce yau shi za a zaben ƙananan hukumomi ya ce to ai in su roki jam'iyyar pdp yau jam'iyyar pdp ta janye ƙara da ta kai to ba za a yi wata uku zuwa hudu za a kaddam za a yi wato zaben ƙananan hukumomi a jihar katsina to kaga wannan magana hmm. tana da matuƙar gyara saboda al'umma sun san al'amarin nan to ya kamata su ƙara sani ita jam'iyyar pdp hmm. da 'ya'yanta ba su ne ke yin zaɓe ba a yanzu ba hmm. su ke da laihi ba wurin kin yin zaɓe a jihar katsina kun kai ƙara amma a'a su ne wanda aka zalunta suke neman haƙƙinsu wanda aka su yan pdp da ya magana a roƙa wanda ka zalunta ka rike ma haƙƙin shi ina ga in za ka roƙe shi kuma kana da haƙƙin hannunka nashi me ya kamata ka kila ka ce ga haƙƙinka hmm. ka bar kaza ko to abinda da yasa ne nike so a fahimta mu yan pdp na jihar katsina hmm. mu ke da tarihi na yin zaben ƙananan hukumomi a ƙarƙashin gwamnatin pdp kuma mun san darajar yin zaɓe hmm. wannan gwamnatin da ta zo ta tadda zaɓaɓɓun shugabannin ƙananan hukumomi da kansulolinsu a 2014 an sa zaɓe za a yi a biyu ga watan Agas na 2014 jam'iyyu suka yi kuka suka ce an gaza cika kwana 90 da doka ta tanada a ba su domin shiga zaɓe gwamnati a lokacin nan ta ce bai kamata a yi abu bisa saba doka ba hukumar zaɓe ta jihar katsina a 2014 ta ƙara kwana 35 a hmm. kan wannan kwanaki suka zama kwana 90 kuma aka yi zaɓe a ranar 6 ga watan Septamba 2014 Hmm. zaben ciyamomi da kansiloli da mataimakansu wannan zaɓe ya haifar da zaɓaɓɓun mutane a ƙananan hukumomi aka rantsar da su kuma aka kafa tribunal wato kotun sauraron kararrakin zaɓe hmm. kuma aka ba ta wa'adin da doka ta tanada aka ce duk mai kuka a kan zaɓe ya je kai ƙara ga kotun sauraron kararrakin zaɓe kamar yanzu yadda muke a kotunan zaɓe aka sa wannan kotuna suka zanna har wa'adinsu ya cika babu wanda ya kai kara ya ce zaɓe an yi kuskure har suka tashi suka naɗa kayansu ba wanda ya kara shugabannin kano komi suka ci gaba da aikinsu a matsayinsu na shugabanni da kansulolinsu hmm. da wannan gwamnatin ta zo ta rato na babin bello masari a 2015 ana rantsar da ita 29 ga watan mai Hmm. june watan shida kenan kaga daga september zuwa june watan su tara hmm. gwamnan na jihar katsina na yanzu ya zo ba bisa ka'ida ba ya kori duka zababbun nan ya rushe su duk ya manta da cewa har shari'a an kafa ba wanda ya kara ba tare da bin ka'ida ba da aka ce an aka sanarwa a takarda kawai aka ce a rushe su muka tafi muka aka samu ah, mai shari'a cewa wannan abin da aka yi ba a adalci ba mai shari'a ya ba da kotun junction ya ce a dakata har sai august daga jun a dawo kama ciyamomi su ci gaba da zama ciyamominsu amma ba mu sanya aka yi ba aka sake mai ro shari'a nan baya mai shari'a ya janye wannan oda da ya bada hmm. aka zo aka rushe ƙananan komi muka shigar da ƙara ta sosai cewa wannan abun bai kamata yanzu ka ku ne kuka shigar da ƙara mu muka shiga da kara cewa abin da aka yi ba daidai ba ne bai bisa ka'ida kuma an zalunci wa'annan bayan hmm. Allah domin mutane ne suka sai fom na takara suka biya kuɗinsu suka yi yakin neman zaɓe aka zaɓe su kuma aka rantsar da su kuma aka kawo kotu aka ce mai karar su ya je ya kara aka rasa ba wanda ya kara ya ce yana da korafi ka zo ka kore su dare guda da takarda kawai a rubuta an kore su da muka yi kara muka zo high court a nan ba a samu nasara ba hmm. aka goyi bayan abin da gwamnati ta yi muka ta yi kotun ɗaga kara da ke kaduna hmm. ita ma ba mu samu nasara ba yanzu muna kotun koli ita ma gwamnatin katsina ne ta bi kaduna ta yi ita ce ai ita ce muke shara da ita domin ita ce ta rushe ainihin eh kansuloli kila ko tana da karfi a katsina amma kaduna wani gwamna ne daban can a yi ai kotun ɗaukar kara ba ƙarƙashin gwamnan jiha take yau wato wai ina nufin cewa saboda haka ba ba ishu ne na babu of appeal a katsina ai na dole kaduna za je daga kaduna kuma yanzu muna abuja kotun koli oh, dalilin da yasa na ce maka babu ruwan npdp game da maganar zaɓe ko rishin zaɓe a'a wannan su masu haƙƙi ne suke neman haƙƙin su NPDP yanzu ba su za su gudanar da zaɓe a jihar katsina ba yan pdp ba su ke rike da haƙƙin kansiloli da camomi ba wanda aka kora ba bisa ka'ida ba saboda haka ana kallon zaben aka bar yin zaben aka tafi aka naɗa kiyateka gwamna da kanshi a ranar da ya rantsar da kiyateka hmm. ya buɗe baki ya ce zai bendin the law wato zai lankwasa doka ya naɗa kiyateka wanda ya sani kuma ya sha faɗi da bakin shi a kafofi daban-daban don akwai sada suka yi wani taron masu ruwa da tsaki wani ya tashi cikin masu ruwa da tsakin ya ce mai mai girma gwamna a zo a yi zaben kanan komi ya ce kai ni ba zan kare doka ba abu na kotu in je in yi zaben kanan komi amma haramcin kiyateka ya fi na zaɓaɓɓen mutum saboda haka ba a yi zaɓe ba amma aka zo aka naɗa to yanzu me zai hana ku kujin ya karan ku ga ko za a yi zaben ƙananan kuma ko ba za a yi ba abin da nake so ka gane a ita kalmai sai a tambayi ita gwamnatin menene matsayinta domin abin da ta yi hmm. da zaɓe ya taho duk ciyaman ɗin da ya koma apc sai a tattara kuɗi a bashi wannan kana wannan zargi ne kake ba zargi bane ai yanzu abin da ke gare mu hmm. muna da kansila 87 cikin 361 banda wanda Allah ya mawa'adi hmm. wanda duk ya ta APC ana bashi kuɗi shine ne ce wannan na haƙƙi cewa yayi kansila an rushe shi amma wanda dukke pdp in bai koma ba ba a bashi idan da gwamnati tana son ta yi adalci da gwamnati tana son lalle ta raya rayuwar ƙananan hukumomi to ba ɗauki ɗaiɗaya za a yi ba sai a haɗa a ce domin gwamnatin nan ya kamata a ce da ɗan pdp da ɗan apc da ɗan afga da ɗan mai jam'iyyar nan mai idanu da kowa kowa yana da haƙƙi wanda za a iya bashi ba tare da bambancin jam'iyya ba amma yaushe za ka rushe mutane ka ce wanda ya dawo jam'iyyar ka kawai za ka ba kuɗi wanda ke wata jam'iyya ba za a ba shi kuɗi. Sakataren gwamnati ya ce ma'ana yau inda za ku janye ƙarar ku da kuka kai kotu. Shine na ce uh, maka uh, uh, shi wanda kake cewa da ba za a yi wata uku ba sai an gudanar da zaben nan me yasa ba za ku gwada ma wannan muku ce to bari a zanye zaben nan da maza me zai hana su kuma su basu su ida wata sha ɗayan da ya rage ko sha uku to ga sun suna da dama yanzu su ce kai kuskuren da muka yi na rushe wa'annan zababbun mutane ba bisa ka'ida ba saboda haka mun janye wannan rushewa ba bisa ka'ida ba da tuni sun gama tenuwa su in akwai gwamnatin da ba ta son zaben ƙananan komi to ita ce gwamnatin wannan ta yanzu mai ci yanzu kan zaben ƙananan komi da ba ta rushe zababbu ba da an basu sun gama tenuwa su shekara biyu ne kacal har sun yi wata tara sauran watanni kwata-kwata sha biyar watannan sha biyar har ma da zaɓe ciki domin dokar zaɓen da ta kawo su ta faɗi cewa a gudanar da zaɓe wata uku kafin tenuwa ta ƙare kaga a lokacin lokacin da aka rushe wannan ƙarshe gaban ƙananan ƙananan hukumomi an ba da hujjoji kaɗan daga cikin hujjojin shine ko lokacin da aka yi zaɓen nan an takura waɗansu jam'iyyu ba a basu ma sun yi rawan gaban hantsi ba haka jam'iyyar pdp ta murɗe zaɓen nan kotu kotu an kafa ta sauraron ƙarakin zaɓe ba ai aikoti ita ke iya cewa an zalunce wani ko ba a zalunce shi ba magana baki ba an kawo kotuna a lokacin na ya je kotu ya kara kuma hukumar zaben da ke jihar Katsina a yau hmm. idan gobe wannan gwamnatin za ta yi zaɓe hukumar zaɓe ta jiha ita za ta yi mata zaɓe in ba an yi kundin tsarin idan da hujjojin da kuke da shi suna da ƙarfi kila da kun samu nasara tun da kuka je court of appeal a kaduna ba ganin cewa hujjojin fi karfi shi sa yanzu ku samu nasara ba ai muna ai muna da hujjoji ne wanda kundin tsarin mulki ya bada kuma muna da hukunce hukunce na kotun koli wanda hmm. ta yi cewa babu yadda za a yi a rushe zaɓaɓɓen shugaban karamar hukuma da kansiloli yanzu yaushe za a gama wannan shari'a ne ai wannan shari'a ba ni ke yin ta ba hmm. mai kara wai ya ciya gare da kawai zai ce ma a zo gobe yanke hukunci hmm. amma wanda ya kai kara ai bai da iyakar cewa gara da za a yanke eh, amma ana hasashe a ce in Allah da mun shiga wannan karan za a yanke hukuncin nan a ce mu dawo to abu hukunci gobe ma ba mu ki gobe supreme court ta kira mu ta hukunci ba gobe goben nan bari mu bari saboda mi abin da kenan lokacin mu ya tafi saboda mu ba masu ah. wani dama eh kafin wannan lokacin. na'am dan akwai tambayar da nake son maka bai kamata a ce ka shigo a matsayin kanin shugaban jam'iyyar PDP kafin wannan lokacin akwai abin da suna da haƙƙi na tsallaka to eh, abin da na tsallaka wanda ya kamata a faɗe shi Shi ne in ƙara jaddadawa hmm. babu laihin jam'iyyar pdp a cikin rishin gudanar da zaben kano komi a jihar katsina tana ga za a iya zaɓe yanzu kuna kotu ya aka aka yi kiyate ka ya aka yi aka yi wa'annan kwamitin teka dama ai kwamiti ne ko da ake ko a to ai gwamnatocin sun zama naɗa su kuma kuma lokacin ku an kiyate kan nan ai kiyateka da aka yi ba a zaɓe bayan su ba eh amma dai an kiya teka din an yanzu muna magana kiya teka ne ka taba jin inda muka rushe zababbe muka muka kiya teka duk tarihin gwamnatin PDP shekara 16 amma kun kiya teka zabe guda ɗaya ɗaya zabe hudu jami'in PDP ta yi kiya teka a jihar Katsina ta yi kiya teka amma babu zababbe ba wai an kore su ba dai da ne su ta kare an kasa yin zaɓe a lokacin da wasu ina kokarin masu saurare su fahimci ina so ka gane cewa yin kiya teka mm. bai cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. Amma jam'iyyar PDP ma ta yi. Jam'iyyar PDP ta yi amma ba irin wannan ba domin wannan zaɓaɓɓu ta kora ta na. Da shari'a ta da wanda ba ta da shi ba? Eh, ko shi akwai domin akwai wanda za ka ɗora wanda gwamnati ba a barin ta ah, sakaka ba kowa to ina ga mun tattauna wannan batu wannan akwai masu gwamnatin ka kore su na'am wancan ku babu ina ga mun nan ga wannan maganan ah, saboda masu saurari za mu je ga masu saurari shin um, asusun jam'iyyar pdp nawa ne yanzu ne ake ciki da kuma naka kai ma tunda aiwancin shi ma amma irin tsohuwar ma amma sabuwar kai kace sabuwar sabuwar ka ce amma ta tambaya to kai ma sai mu ji nawa ne a asusun jam'iyyar PDP a matsayin ka na shugabanta a yau da kuma asusun ka na matsayin chairman wato honorable uh, Majigiri nawa ne a asusun ku to alhamdulillah ni abinda na sani ga jam'iyyar PDP na anshi mulkin jam'iyyar PDP a watan Mai na 2015 hmm. tara ga watan uh, Mai 2015 kuma a wannan lokacin da na anshi jam'iyyar pdp na anshe ta a jam'iyyar adawa hmm. saboda haka ba jam'iyya ba ce mai kuɗi a aje ba ta da kuɗi a aje ban anshe ta da kuɗi ba kuma asusun ta babu kuɗi abinda na anshe ta da shi asusun jam'iyyar pdp na anshe ta da naira dubu dari biyu da hamsin to da aka gangaro 2019 eh, zaɓe an ce akwai kuɗaɗe da aka antayo a ah, cikin wannan asusu ya abin yake ba ta san da wannan kuɗin ba sai dai asusun jam'iyyar APC to dan ita ce mulki a jam'iyyar PDP babu wanda babu wanda ya ba wanda ya saka uh, babu wanda ya saka babu wanda ya saka naira dubu goma a asusun jam'iyyar pdp don zaɓe wannan misali su yusuf maligiri asusun ka nawa ne za a samu miliyoyi ake za a samu kamar nawa asusuna na jam'iyya koko na gona da nake